tun da shi in Allah so malam Ja'far ya rasu ya ce in wuri ya yi wuri za a fito da kasar din ya ce amma ba ma fatan a tursa samu zuwa ga wannan to amma mu muna ganin tafiya za ta yi tafiya wadda wata ran za mu fito da kasar din mu danna muku za ku ji shi inda yake cewa bai tare da wannan aƙidar daga baya fa sai ta bayyana ina ne wannan magana ta ƙara tabbata an danki Muhammad Yusuf dab da magariba za a tafi kashe shi mataimakin gwamnan jihar Borno sai ainihin bugo min waya da ya bugo min waya yana sa ran ko zan yi wata magana da muhammad yusuf ne a lokacin din na rufe wayoyina sai can wajen karfe takwas sai sake samu na a waya sai ce ai ɗazu ya so ya haɗa da muhammad yusuf akan ko zan yi magana da shi na ce na rufe wayoyina lokacin na faɗa muku wannan magana a baya to menene ya faru a wannan lokaci sai mataimakin gwamnan jihar borno adamu shatima dibal sai ya ce mishi amma kai muhammad yusuf ba kai ne muka zauna da kai muka kace ba ruwanka da wannan aƙida ba me ya faru kuma yanzu sai ce abubuwa ne suka canza kun ga taƙiyya din kenan kar ku manta dama cikin kaset dina da na shi na ce mishi karan bana maganin zoman bana na ce muku na ɗaya ku fahimci cewa muhammad yusuf ɗan shi'a ne muhammad yusuf dama ɗan shi'a ne yana bin da da'awar zazzaki ya dawo ya tuba ya ce ya dawo sunna ni ina ɗaya daga cikin waɗanda ya fara gaya wa wannan magana baki da baki amma sai na ce mishi to sunna ba, ba da zafin kai ake yin ba da karatu ake yinta kuma karatun a gaban malamai ka koma kai karatu domin tafiyar ba ɗaya bace da irin wadda ka baro talacca da hayaniya wannan magana na gabatar mishi da ita Allahu akbar sai dai bai ji ta ba kamar yadda wannan kaset din wanda shi ma bai ji ta ba to ya ji irin ta Muhammad Yusuf shine in an ki ji ba a ki gani ba in ko an gani ba a ga da kyau ba menene biyo baya wannan irin taƙiyar haka ya ci gaba da ainihin ɓoye ta duk inda ya haɗu da kai sai ce maka a shi ba shi ne da wannan aƙidar ba wasu daga cikin mabiyan shi ne in kuma ya koma wurin waɗancan mabiyan shi yake ingiza su kai har dai al'amari ya fara bayyana ga kasusuwan shi da makamantan haka shi kenan sai ya zama yanzu babu makawa babu yadda zai musu kenan daga ƙarshe ne ya tona wa kanshi asiri kat dab da zai mutu ya kaset ya sami shi buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasa wane ne wane ne ƙarshe a ciki me yake faɗi me yake faɗi dangane da 'yan izala ina 'yan izalan zariya da suka koma suka haɗa kai da shugaban boko haram na zariya da jihar kaduna cewa yake idan ya ce eh, malaman gargajiya ko 'yan gargajiya ba wasu yake nufi ba 'yan izala yake nufi abin da ya faɗa kenan ko ba abin da ya faɗa ba abin da ya faɗa kenan amma saboda tsabar munafinci da ke cikin izalar garin nan sun koma sun haɗe kai da 'yan boko haram a matsayin cewa wai 'ya'yansu ne 'yan izala ne munafinci dodo ne in an ƙiji ba a ki gani ba allah maɗaukakin sarki ya kiyaye barin ɗan faɗi wata magana wadda maganan nan ban faɗe ta a kowace munasaba ba tana ɗaya daga cikin maganganun da na taskance ko kun san cewa uban muhammad yusuf asali yana ɗaya daga cikin jagororin da'awar yaƙi da karatun boko shekara talatin da ta wuce ku je ku zauna da sarkin gashuwa mai martaba abubakar umar suleiman maiwa kana jin wani hostel a nan abu ana cewa suleiman hall allah ya sa ka suleiman hall shi wannan suleiman din ai shi ne sarkin gashuwa mahaifin wannan na yanzu me faru dan boko ne wannan sarkin asali sunan nashi cikakke shine umar suleiman umar suleiman ɗan boko ne gangaran sai ya rinka kamfen a sa 'ya'ya a makarantar boko baban muhammad yusuf a lokacin shi kuma gardi ne ɗan karatun allo sai ya rinka da'awar ka a sanya 'ya'ya a karatun boko domin kafirci ne daga garin gashuwa kenan asalin shi mutumin nijar ne daga nan gashuwa shine shi sarki Suleiman ya koro shi koro shi da yayi shine tasowar da yayi ya zo ainihin inda ya zauna inda ainihin aka haifi muhammad yusuf daga ƙarshe a ina aka kashe shi an kashe shi ne a wajen rijiyar zaki a 1980 uban muhammad yusuf kenan ya kawo ɗaukin gudunmawar yaƙi ga mai tatsini a 1980 don haka wannan yusuf da kake jin ake cewa muhammad yusuf ba shi ne uban shi na jini ba wan uwar shi ne wanda shi ne ya ɗauko shi daga nan inda ainihin aka kashe uban ya tuwo da su zuwa ainihin maiduguri suka zo suka zauna wannan wani tarihi ne wanda ke tabbatar maka da cewa ashe muhammad yusuf ya gaji wannan aƙida ne a cikin jinin shi wato uban shi ne ɗan boko kafirci na farko don haka shi da ya zo ya jaddada wannan da'awa ne ta ainihin uban nashi wannan wata doguwar magana ce wadda ƙarshen tuka-tuka tik na ce maka je ka garin gashuwa ka je ka samu dattawa amma ta tare da haka sami ainihin shi sarkin gashuwa mai suna ainihin umar suleiman za ka ainihin sami cikakken ainihin wato abubakar umar suleiman za ka samu cikakken bayani insha Allah ta'ala don haka wannan aƙida aƙida ce wadda yake ya yi imani da ita kuma ya tashi da ita kuma ya yadda da ita kuma a kanta yadda ya ainihin asarar rayuwar shi tare da cewa kai co lokacin da ainihin a kama shi 'yan sanda da sojoji suna wasa da shi kamar yadda mage take wasa da ainihin bera wai sai gashi yana cewa wai a roƙa mishi gafara a yafe mishi akan ainihin barnar da ya jawo wai kuma 'yan sanda yake gaya wa haka 'yan sandan da ya ce ɗagutu ne su ne za Allah zai karɓi addu'arsu nan ƙiji ba a ƙi gani ba in ko an gani ba a ga da kyau ba jama'ar musulmi waɗannan ainihin wato na daga cikin abubuwan da na so in ja hankalinmu a kai daga ƙarshe malam Jafar mahmud adam ya yi wata kalma inda ya ce ka cutar da mutane ka ainihin wato jefa al'ummar musulmi a cikin rudani wannan maganar malam ja'afar ya faɗe ta tun kafin ya san za a yi wannan rikicin amma rudanin da muhammad yusuf ya saka jama'a sai lokacin da ya rasu aka kashe shi tukuna ma lokacin ne al'umma suka shiga rudani ka dubi irin yadda bayan allah allah yake sanya kalmomin gaskiya a bakinsu ba tare da suna duba ko suna tsubbu ko kuma suna bugu ƙasa ba saboda tsabar yadda da gaskiya sai Allah ya sa gaskiya a bakinsu har yau wasu suna cikin rudani game da waɗannan al'amura suna ganin cewa wasu mutane ne bayan Allah suka tashi wai za su yi jihadi aka zalunce su ainihin aka kashe su kuma wai wasu malamai waɗanda suke masu ainihin goyon bayan gwamnati malaman duniya suka tashi ainihin wato suka goyi bayan gwamnati akan wannan to amma kai ce ko cewa daga cikin abubuwan da malam ja'afar ya yi ishara a kai na cewa wasu makiyanmu sun ɗaure muhammad yusuf gindi ko kasan a yanzu haka a hannun jami'an tsaro na hukumar ƙasar nan akwai reverend father daga garin mitika ta jihar adamawa wanda aka kamo shi a yanzu haka yana kulle a abuja yau kusan watanni takwas ana bincika shi dangane da yaya aka yana reverend father aka kama shi da bai wasu muhammad yusuf makamai da kuɗi da kuma ainihin sojojin da za su horar da sojojin shi gaskiyar maganar marin ja'afar mahmud adam da yake cewa wasu makiyanmu ne suka ɗauki ainihin nauyin da'awar ko ka san cewa lauyan muhammad yusuf yana nan a kaduna ni din nan sai da na naje ne hira da shi ba so ɗaya ba so biyu ba har ya rinka nuna min kofin shari'ar yadda yake wasu manyan arna daga jihar Niger da wasu manyan arna daga jihar Plateau su ne suke ainihin agazawa Muhammad Yusuf akan wannan daga ƙarshe mai cece manufarsu suka ce kaɗai abin da suke so shine al'amarin addinin musulunci kullum ya bayyana cewa addini ne ɗan tashin tashina da ta da zaune tsaye don haka duk wanda suka ji zai ta da zaune tsaye za su mara mushi baya su goyi bayan shi da duk abin da yake so ko ka san cewa wannan lauyan waɗannan manyan arnan suka ɗauke shi suke biyan shi akan duk sanda shari'a ta taso muhammad yusuf zai je kare shi kuma asalin shi lauyan ɗan nan garin Zariya ne haifafan kaduna kuma girman kaduna karatun jami'ar ahmadu bello ko ka san haka wannan ruɗani ne ko ba rudani ba rudani ne jama'ar musulmi waɗannan nasihohi da muka gabatar muku wallahi al'azimi mun gabatar muku ne kaɗai, ba don mai ta maimaita wannan kaset da waɗannan maganganu ba sai don wannan faɗakarwar 'yan boko haramun ɗinnan waɗanda mu muke ce musu khawarijawa suna nan sun dawo sun makalkale a makarantu da masallatan 'yan izala da masallatan ahalus sunna da ainihin masallatai na 'yan salafiya kuma suna bin ainihin ɗaliban ahalus sunna suna ta zama suna ainihin tattaunawa da su suna nuna musu cewa duk wani karatu da za a ce a zauna a karatu a koyi tsarki a koyi sallah a je a musuluntar da waɗanda ba musulmi ba duk ɓata lokaci ne da rashin aikin yi a tashi a hargitsa ƙasa kawai a tayar da jihadi shine kawai manufa yanzu ba lokaci ne na yin wani karatu ba duk rashin aikin yi ne da rashin ainihin tsoron Allah wai ya kawo a ce za a karantar da mutane addini don haka ahalis sunna da 'yan izalan da 'yan salafiya da sauransu gaba ɗaya ku faɗaka kan ainihin wannan sharrin da ainihin suka nufo ku da shi kamar yadda yau na takuru zuwa ga ambatar wasu sunaye da wasu masallatai da wasu wurare ina fatan waɗannan saƙonnin za su je zuwa ga waɗannan wurare da waɗannan mutane da waɗannan masallatai ba don komi ba domin su aje wannan kaset a cikin adaninsu yadda in sun yi aiki da shi su tashi su ɗauki mataki idan kuma sun ɗauka hassada ce albani yake yi kiyayya ce albani yake waɗannan hassada ce su albani hausa fulani suke wa muhammad yusuf don shi barbare ne ya taso shi ma zai zama babban malami idan sun ɗauka haka ne ran da ta faru a dawo kuma a ce o nan albani ya faɗi maganan nan aka ga cewa hassada ce ko ƙin allah ne ko malanta ce ga gwamnati ko son zuciya ce wannan ainihin shine saƙona wannan kuma ita ce ainihin nasihata ya rage barin dawo gida kamar yadda na ce an sami ire-iren waɗannan burbushi suna zuwa wannan masallaci domin yin sallah azhar la'asar sallar magariba da sallar isha domin wannan masallaci a yanzu ya tsona ido a garin nan kowa yana neman wannan wuri da bala'i ne tun daga 'yan izala har 'yan ɗariƙa tun daga 'yan shi'a har jami'an gwamnati balle 'yan boko haram wanda a nan ne aka yi musu lugudan tonan asirin da din najeriya ba a yi musu irin wannan ba don haka malam musa sahabi duk irin lallabawarka da tsoron bakin jininka da sannu sannunka to babu shakka in kana son zaman lafiya a masallacin nan duk wata faɗakarwa da ɗalibanka ko kuma wasu masu zuwa sallah suka yi maka game da cewa wane kaza ne to ka ɗauki wannan matsala da sauƙi ka tashi haikan gadangadan kai bincike ka tabbatar da wannan magana kuma cikin gaggawa ka ɗauki matakin da ya dace idan ba haka ba za su haifar da fitinar da za ka dawo kai na dama amma aje maganar malam musa ranakun asabar da lahadi ni waɗannan ranakuna ne na karatuna a wannan masallaci waɗanda aka bani ni kam a duk waɗannan ranaku dokar ita ce idan aka kama wani ɗan boko haram to fatawar ƙwaya ɗaya ce komai tsakiyar karatu ku shigo mana da shi nan cikin masallaci in mun tabbatar da haka nan take za mu yanka arni iyakacin ta kenan wannan maganar kowa ya ji ta ya shaida ta amma iya wannan dokar tana rayuwa ne a asabar da lahadi ranakun karatuna duk ranar da take ranar karatuna ce wannan ita ce magana sannan duk wani dan boko haram da na same shi kewayen gidana ko makarantata ya tabbatar da cewa nan take da ikon Allah yana zuwa hannunmu nan take za mu kashe shi babu wata hukuma babu wani taron dangi da za mu kira mishi nan take za mu kashe shi iyakacin wannan magana kenan hukuma ta ji sarkin zazzau ya ji jami'ai su ji kowa ji, kuma ɗan boko haram shi ma ji da kanshi wannan dokar haka take ainihin gare mu mu kan ba kawo mana wargi mu ba malamai ne masu lallaba waɗannan irin 'yan iska muna ganin cewa akwai tunanin alheri ko kuma wata shirya gani da su ba mun gama yanke ainihin tsammani tsakaninmu da su yaƙi ne tsakaninmu da su kamar yadda su suka fara shata wannan yaƙi tsakaninmu da su ba su kuma ɗaga takobin yaƙi sun ce sun tuba ba don haka babu abin da zai sa ainihin mu mu ɗaga mu saurara musu wannan ita ce ainihin magana ko a masallacin nan waɗanda ke saurare na a yanzu cikin ɗaliban masallacin nan na malam musa sahabi ko masu zuwa karatu ko masu zuwa karatun bukhari ko akwai wani wanda zai magana domin dai sakon albani ya gama kariya kamar yadda na ce ina da maganganu masu ɗimbin yawa amma da yake nasiha ce nasiha ku kamar gishiri ce ko barkono yar kaɗan ce ba na son abin ya wuce kasa ɗaya insha Allah ta'ala na haka zan tsaya a nan in Allah ya so a buɗe ƙofa daga cikin duk waɗannan da ne ishara idan akwai wanda yake da magana to sai mu ce ainihin bismillah duk wanda zai magana ya gabatar da sunan shi da takaitaccen bayanin da za a fahimci wane ne ke magana ka dattijo yana daga hannu bismillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ahmad mai wada sunana ni mazaunin kaduna ne amma mutumin nan zariya ne tudun wadan zariya wato in tabbatar da maganan kamalan game da yan boko haram sun watsu su yau dinnan na tafi cikin gari akwai wanda na sani yaro ne matashi wato ɗan ƙasar katsina ne ya gudu don can suka fara to ya gudu bai dawo ba sai kwanan nan kuma ba a can yake ba a nan cikin gari ya makale na gan shi da shi da wani yaro wanda na san su da yan littattafai haka suka ce mun za su tafi makaranta ne ɗaukan karatu ya sani na san shi kuma na san yana zagin ka an gaya mun na ce a kawo shi ya zo in mai bayani ya ce babu wani bayani da zai saurara shi ya san ga yadda kake kawai kuma saboda kan zagi suke yi yau ɗina muka haɗu shi wanda na faɗa ne don tabbatar da magananka ga jama'a cewa lalle sun warwatsu assalamu alaikum wa kuma wannan watsuwar kamar yadda wata biyu da suka wuce muke magana da malam ishaqa yunusa wanda aka fi sani da almadani a kaduna sun watsu ne da nufin cewa su koma ko ina su dawo su ce sun tuba nan din nan akwai wanda ya zo ya ce mini haka muka gabatar da shi ga malam musa saboda an same shi yanan yake kwana cikin watan azumi ƙarshe dai aka yadda ainihin aka kore shi to mu dai gaskiya ba wanda za mu kama mami mishi nasiha kawai duk wanda muka kama rana asabar da lahadi ko kewaye da gidan albani ko makarantar albani to nan babu wata nasiha kawai lahira za ka faɗi ka faɗi wasiyarka a tafi sokoto ko katsina ko birnin kebe a faɗa iyalanka nan za mu kashe ka a nan kuma za mu jefar da gawarka mu ba ma shakkar kowa ko tsoron wani iyakacinta kenan ya rage in kunne ya ji gangar jiki ta tsira akwai mai magana na malam matso kusa assalamu alaikum na muhammad rabi suleiman ƙarin bayani game da abin da malam ya faɗa game da 'yan boko haram cewa sun dawo akwai wasu guda biyu ba a garin nan suke ba suna garin sokoto abokai na ne sanadiyan zuwa na aikin ɗinki a garin sokoto akwai wani ɗaliban malam bello ya bane akwai ɗaya ana kiran shi nura malami akwai ɗaya ana kiran shi baban gida sun bi da awon boko haram har an yi lokacin da na zauna da su suna zage-zagen dr mansur ya zama dan gargajiya tun kafin in ji kasar din muhammad yusuf na budaddiyar wasiƙa to lokacin da abin ya taso daidai lokacin da abin ya faru ina garin sokoto a maiduguri duk suka gudu an zo neman su ba su nan kusa da shagon da nake dinki sai kawai har ma aka kewaye mobile suka tambaye ni na wani na ce bena to bayan abin ya tafi sun dawo da za a bar ni in buɗe waya na shi nura malami ya san ba shiri da shi tun da yi wannan abin sai gashi sai mun text sai yana cewa facilitating to people kaza kaza ya faffaɗa abu sai kwacin wani hadisi na bukhari da za a ban buɗe waya zan iya karanto abin irin haka cewa sun bar abin yana buƙatar mu dawo alaƙa da shi tun daga ranar ban kira shi ba ya kira ni a waya in ki ɗauka ya sake mun wani text kwanan nan bai ma wuce sati uku ba to wannan abin da ya sa na faɗa haka nuna cewa sun dawo kuma suna nuna cewa ai sun bar wannan abin assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum sunana usman abdulaziz malam allah ya saka maka alheri kuma Allah ya raya mai malam wato ni tambaya na nan malam shine game da su yan boko haram din akwai wanda suka zama sun yi boko haram din amma kamar da suke nuna cewa sun tuba din to daga cikin tuban mun ga akwai wanda sun koma sun koma makantun boko to taqiya ne wannan koko dai sun tuba ne kun ji tambayar shi wallahu a'lamu ita ce amsar domin cewa taqiya ne ko kuwa sun tuba ne domin dai takhtitin su yanzu shine za su koma duk inda ba a tsammanin su wato suka ce sun gane sun yi kuskure da suka ware kansu suka kafa masallatai don haka kamar yadda 'yan shi'a suka shige wa 'yan ɗariƙa duk bala'in da zai samu 'yan shi'a yanzu yana haɗawa da 'yan ɗariƙa dukkan wata aƙidar 'yan shi'a yanzu suna fesa ta cikin 'yan ɗariƙa sai suka ce su ma za su koma cikin masallatan ahalus sunna da makarantunsu waye sanar da mu ko cewa dan a gamsu da cewa ainihin wato sun dawo cikin wannan ainihin wato makarantun boko ne domin a ƙara gamsuwa da su kun san cewa zazzaki ne ya fara wannan aƙidar cewa a fita daga karatun boko tare da 'yan shi'an ƙasan nan yanzu akwai masu yin boko kamar su yin haka ya sa sun bar aƙidar shi'a ba su bari ba cewa suka yi ashe sun gane kuskure ne da suka ware gefe guda suka guji abin don haka waye sanar da kai ko wannan yana daga cikin tabbatar da makircin abin da muke cewa idan dan boko haram ya tuba ya je tuba tsakanin shi da Allah dama a ina yake ya koma inda yake ba sai ya dawo masallacin ahlus sunna ba domin ai dama sun ware kansu a duk inda suke suna gina masallatansu suna da makarantunsu suna da komai nasu shi shikenan a yanzu ma inda gaske ne su koma inda suke amma ma'ana cewa su dawo cikin 'yan izala da ahalus suna da 'yan salafiya don su shaidar da wannan ne dalilin tubansu ko kuma su koma zuwa ga makarantun boko wannan wata yaudara ce wadda yake ko kaɗan mukan ba za mu taɓa karɓansu a haka ba in sun tuba dama ba mu suka yi wa laifi ba Allah suka yi wa ko su je su jaddada tubansu tsakaninsu da Allah Allah zai bayyana gaskiyar tubansu shi ya san yadda yake bayyana tuban shiryayye lokacin da wasu suka yi shi'a a ƙasar nan suka ce sun bari mutum nawa ne a 1995 suka ce sun bari suna da ɗimbin yawa a ƙasar nan amma har yau guda ɗaya ne tuban shi ta gaskiya ta bayyana shine aminu daurawa sauran duk da sun ce sun tuba sun koma wani tsurkuki kuma har yanzu suna gaba da ahalus sunna ashe waye sanar sheka irin guba da zazzaki ya rinka fesa wa waɗanda suka zauna da shi har sun tuba sun bar shi'ar amma suna kyamar ahalus sunna waye sanar sheka irin gubar da Muhammad Yusuf ya rinka fesa musu yana kyamatar da su dukkan malaman musulunci yana kafirtar da dukkan manya-manyan jigga masu fatawar duniya irin su bin baz irin su albani Irinsu su usaimin tare da cewa yana ɗibo maganganunsu ya ce ku dubi su suka ce kaza amma kuma sun zo sun yi wa kansu tufka da warwara waye sanar da kai cewa wannan irin ƙiyayyar da gabar ko da sun tuba sun bari ba za su ci gaba da ainihin kyamar ku ba mu dai abin da muke cewa kai dai ka yi taka tsantsan ko da faculty ɗinku suka dawo suka ce sun samu admission kar ka sake ka taɓa amincewa da su in sun tuba su nuna wa Allah tubansu Allah ya amince da su ya bayyana wa jama'a su amintattu ne yadda Allah zai kimsa wa jama'a gaskiyar ainihin amincinsu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ga wani malamin shi yana da magana ko to bismillah assalamu alaikum sunana Ibrahim Awwal <clears throat> watan a nan tudun wada akwai ibrahim wanda aka fi sani da ibrahim dan gargasa shugaban boko haram a tudun jikun watan tun da wannan abubuwa suka faru sai ya zo ya nuna cewar duk inda ya zo ya samu wasu ɗalibai ko wasu wanda suke da da sun san shi a lokacin da yake da'awar sai ya zama ba ruwan shi da su to sai zama yanzu da aka samu waɗannan matsalolin sai ya koma yanzu yana bin mutane duk inda ya gan ku zai zo za a gaisa da shi har ma in kuka samu labari da shi zai dinga cewar ai su an cutar da su ne ba su san menene ba shine shugabansa a cikin tudun jikun to yanzu yakan zo nan har nan masallacin yi sallah ba zan manta ba akwai lokacin da na gan shi da rana muna zaune da malam musa sahabi nake gaya mushi cewar malam ka san wannan ko kaza ne sai yake cewa ya sani to watan abin da yake ya sa ne wannan maganar a cikinmu yakan bi maganar da yake yawan yi cewar shi sun tuba daga wannan abubuwa an kuma cutar da su to sai muka kakkama shi a wani waje da waɗansu malam ba da masu kai haƙuri yana zuwa ɗakinka yana zuwa ɗakinka yana zuwa ɗakinka su zo su zazzauna nan su ta tattaunawa a nan sukan samu mutanen cewar ba wai suna su gaba ɗaya a nan dai suke ɗan tattaunawa ba wai cewar su su ba da masu yi tare suke da su ba amma suna zuwa don ku sani sannan na mun same su a wasu wajaje haka da wasu 'yan shugaban boko haram na ainihin cikaji da shugaban boko haram na samaru suna tattaunawa sun haɗa kansu to alama tattaunawa da suka ganmu gaskiya sun tashi ne kawai sun kama suna ganin mu mun zo sai suka mike tsaye kawai suka ga gaisa da mu sai suka ba mu san me suke cewa ba amma gaba ɗayan su mun shaida akan mun kama su a wannan tattaunawa din eh to so mutum biyu su magana da malam musa sahabi da malam badamasi kaji ya ce ya taba nuna maka guda ɗaya kace ka san shi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد abduhu محمدا عبده ورسوله وبعد farko matsala ce guda biyu da ya kamata in magana kanta ta farko shi wancan da malam ka fara magana yaro dan kaduna a can darul hadith ina jin ya fara zuwa daga can ne waɗanda suke wurin ya zo suka ɗauko shi suka zo da shi nan cewa ya je maka bayani ka nuna amincinka a kansa haka suka nuna mana wanda wannan shi ne ya sa a lokacin ban ba da dama ya zauna a nan ba amma ya rinka bin su su da suke aikin security yana zaune tare da su su suka jawo shi nan har ni nan na sanya waɗanda suke kula mana da masallacin nan suna wurin nan su abubakar su zama masu sa ido akan ni ban amince da shi ba duk abin da yake a wurin nan sai ya zan suna sa ido akan suke kwana a nan karfe ɗaya na dare ya tashi ya rinka waya ya rinka faɗin maganganun da yake faɗi na waya da 'yan uwan shi irin yana nuna cewa a yanzu yana nan zariya ne wurin albani kuma da ya san ya samu shiga tun da ya nuna shi wurin ɗalibai an amince da shi yana zaune kuma bayi da wata matsala kuma yanzu shiri yanzu ne za su fara kuma da sauran dai maganganu waɗanda abubakar ya ji ko malam muna ji muka kira ka muka zauna da kai kafin haka sai da na kira su na ce to kun ga rashin amincewa ta akan wannan don duk wanda ke zuwa wurin nan zai zama shaida a kaina kowaye diyan da kake tunani ka zo ka gwada za ka kwana a nan ka gani don kana zuwa karatu ba za su yadda ba in ko na zo asuba na ga ka kwana wurin nan to sai na yi musu fada ko da ko mun san ka mun amince da kai wurin nan haka yake to wannan ta bangaren shi kenan ta bangaren na da ya gama magana wannan wato asalin shi yaron ba can ya fara zuwa ba nan ne ya zo da ya zo nan ya zauna an tashi tafsiri sai zo ce min shi almajirin garkawi ne ya zo nan ne ainihin wato yarin kazama zama yana sauraren tafsiri kuma yana kwana kuma suna tare da wasu ɗalibai ne da haka ya fara gabatar da kanshi ran nan an tashi tafsiri sai ce yana so in sa mai lokaci ya zo ya same ni na ce mishi da azumin nan ba da lokacin saurarin baki saboda in yi tafsiri da safe in yi da rana in yi da daddare ba da lokaci sai ranar da ya matsa na bashi dama ya je gabatar da kanshi akan cewa ga aƙidar da ya bi amma ga halin da ya dawo shine da muka dawo nan muka zo muka yi malam Musa bayani kaji yadda asalin abin ya faru malam a lokacin ba nan yake ba ko da yake dai sai mutum na biyu shine Ibrahim Ibrahim na san shi da daɗewa na san ibrahim da dadewa a unguwar fulani ya auri yarinya 'yan nan banzazo yana karantarwa a nan unguwar fulani akwai sanda yana halartar karatun wurin amma wannan aƙidar a lokacin ba ta shahara ba domin shekara hudu kenan ko biyar ba a santa ba sosai mun yi karatu suka tsayar da ne da shi da wasu lokacin a wani soja yana halarta karatun bayan an tashi ibrahim suka zaunar da ni cewa suna da allah sun su tattauna da ni suka fara gabatar min da irin waɗannan masa'in. a lokacin na yi ta ƙoƙarin nuna musu abin da suke tunani ba daidai ba ne a lokacin shi sojan nan har ya nuna cewa kawai su tashi su ba nuni ya za a yi karatu awa ɗaya da rabi kuma su ce za su zo su dame da ya kore su sai na ce a'a suna son su fahimta ni kuma haɗu da ni a gida suka zo suka same ni duk ayoyin da suka ja mun akan abin da suke nufi da manufarsu na saurare su duk wanda ya gama sai ce tsakaninka da Allah wa ya riga ka fahimta abin da ka ambata shi Ibrahim shi ya buɗe baki ya jara a ce mun duk waɗannan abubuwan da yake bayarwa na ma'ana akan abi ibn kasir yake duba sai na ce na rantse da Allah ƙarya ne yanzu aka je ɗaki na tafsirin da na fi kallo ko na fi dubawa shine ibn kasir yana nan kan kujera duk wata aya da ka ja yanzu zan aika ɗauko a buɗe ka nuna ma'anar abin da ka bayyana to nan take sai kamar ya rikici jama'a gudan ya yi hakuri mun ce kasar awa mun ce kasar da za a yi to amma ganin muhimmancin maganar jama'a gashi za masu ɗauka sun ce za a sa kaset na biyu don haka wannan kaset duk da mun ce ɗaya ne to yanzu wannan na ɗaya ne don haka yanzu kaset na biyu za a shiga in Allah ya so malam Musa bismillah